so yan uwana ina yi muku fatan alkhairi da fatan dukkanin ku kuna cikin koshin lafiya yan uwana kamar yadda na ce ma yan uwa insha Allah wannan shan ɗin ta alkawaltar makanta insha Allah eh, duk idan muka ga wani abu wanda yake ci ma yan uwan mutuwa a ƙwarya za mu fitarwa mu iya nuna ma yan uwa wannan abu ba abu bane da zai aiwa mana ɗa mai ido yanzu abu na farko zan fara da bbc magana akan bbc hausa yan uwana ku yi dan haƙuri ku bani aran lokutan ku kuma ina son ku biyo ni sau da kafa bbc magana da zan yi akan bbc ban sani ba koya za su ɗauka abin to amma ita gaskiya gaskiya ce ba zai taɓa yiwa ba a matsayin ka kai mai gida wani ya zo yana neman ya fata ma gida kana kallonsa kana zira masa ido to sai dai in aka same ka baka da basira za ka zira mashi ido amma kana da hankali za ka fito ka nuna ma wannan matsalan dole sai ka dau mataki a kansa abu na farko bbc 'yan jarida ne suna watsa labarai suna da izza sosai a cikin lahiyar afirka ga suna yada labarai da harshen hausa to amma akwai wani labaran da kuma wannan ba hurumansa ba ne kamar irin wannan shirin da suke yi wanda ya danganci eh, kewa na 'yan buda 'yan cirani tawa waɗanda suke libi to wannan abu duk inda wani mai hankali yake wallahi wannan abu ba abun burgewa ba ne ma abun ci abun takaici ne wannan abun na rantsai da billahi ga wanda yake da tunani wannan abin takaici ne tun da yanzu abu na ɗaya yanzu bbc da kuke ganin su ba wai wani magani za su iya ma muka ba idan suka tambaye ka ka iya faɗa musu matsalarka kuma na ɗaya bbc ba malamai ba ne su labarai ne suke yadawa da na sheri da wanda zai yi maka daɗi da wanda ba zai maka daɗi wasu dai kawai almahin dai su nemi makudansu don haka ba zai taba yiwa ba a ce a matsayin ƙasar mu tabarkalla masha Allah muna da shugabanni muna da sarakuna muna da masu unguwanni da sauransu gabaki dai kawai a zira ma yan bbc ido duk inda suka shiga kawai su je su rika yi ma mutane tambaya wadda suka ga dama lalle su 'yan jarida ne suna da ikon ci tambayoyi amma kuma akwai tambayar da in ta fice gona da iri bai kamata a yi ta ba a matsayina ni da nake wannan magana ba wai komi bai sa nake wannan magana wallahi abin ne na ya kai mana kan tunda ba yau ba nake bibiye da su ina kallon su in ga inda za su kai wani yanzu sun kai kayan su sun jibge a zandar ko to wallahi wannan ba abun burgewa bane ya kamata a ce shugabanninmu wallahi wannan abu a tashi tsaye a kansa bbc ba wa a ce ko lokaci idan ta zo abinda da take so za su tahiya tana yi asibitin nan da yake kauye ka je ka tambaye shi duka zai zauwa kai tsaye ta zuba ma abin da yake cikin shi kuma kai ba maganin komai za ka yi masa ba bbc malamai ne su ba malamai ba ne su to kale ka hurumin da suka shiga suna tahiya suna tambayan matan aure ya kuke zama mazan ku ya suke kula da ku da sauransu wannan ba hurumin ku bane bbc sako zuwa gare ku nan ba hurumin ku bane bai dace a ce ku yi wannan abun ba bai dace ku yi shi ba na dai ku ba malamai ba ne hidimar ba addini kuke ma ita ba kuna ma hidimar ku kanku ne ya kanku da turawa yan uwanku don haka fannin da ya shahi al'amari na aure bbc ba ku isa ku ce za ku iya shiga ku magance wani abu ba menene a addinance ake cewa a rika yin wakilai in za a aure sai a ce ina wakilin ango ina na amarya lalle su ita macen in ta ji ba ta jin daɗi ai ta ba mahaukaciya ba ce kuma ba yarinya karama ba ce ta san inda za ta tahiya ta ce ita mijinta a raba ta aure da shi amma ba sai kun biyo mana wagga hanyar ba ga hankali idan ya tsaya tunani akwai wata hassada da take ku da ku da al'amarin da ya shafi al'amarin nijar tunda ba ku yada abin da ya zamanta na alheri ne sai na sheri ku yi haƙuri amma da allah ka san ita gaskiya duk wanda kake faɗa ma ita to baya jin daɗi to amma abu ne wanda in ya zama dole ka faɗa ma mutum shi ko ba gaskiya ba to yana da kyau bbc ku tsaya ku natsu da kyau wannan al'amarin mu mu muna da hankali mu mun san neman kuɗi ne kuke yi tare da ku da wasu ɓata garin wasu 'yan jarida na nan na cikin ƙasa neman kuɗi ne kuke kai kuma ɗan jarida a matsayinka na ɗan ƙasa kakka je wai neman kuɗi na ƙasa kawai ana zauwa ana tozarta al'umma kana jin daɗi to wannan ba wani abun farin ciki ba ne ba wani abun alfahari ba ne wallahi wannan abin shugabanni sarakuna ku tashi tsaye akan wannan abin bbc in ta zo lalle a ƙa'ide mata abin da ya kamata ta rika yi don haka ƙasa algeria take birge ni ba ina son in tozarta ku bane bbc ni na sani ba ku da wakili ko guda a cikin ƙasa algeria na zamna can kuma abin da zai iya tabbatar ma da masu biyar bbc su tabbatar da haka bane ba ku taɓa gani inda suna kawo labaran algeria ba to lalle dai ya kamata duk ƙasar da take ci gaba to wannan labaran na bbc na na na rashin hankali na san a gama wasu maza da matansu to wannan wallahi yana da kyau a ɗauki mataki a kanka ni ban zagi wani yan bbc ba amma abin da kuke yi bai dace ba ya kamata a tashi tsaye a doki mataki akan abin da kuke yi bai dace ba wallahi ku da kanku kun san bai dace abin kuke ba dan dai kawai san zuciyarku ne kuka bi kuna neman kudin ku kawai ba ruwan ku da abin da ya damu ga ƙasa yan iska kawai bari ku je ku yi abin da kuke so ku samu kudin ku shikenan ta rage gare ku ko ku da kanku kun san wallahi neman kuɗi ne kuke in ba haka ba ina ruwanku da abin da ya shafi mace da miji kuna mata tambaya abin da ta ce sai ta gaya muku ina ruwanku wani gari ne babu talakawa ba garin da babu talaka a duniyan nan to ku je can ku rika tambaya muna sai nan za ku zuwa cikin Nijar ku rika yin tambayoyi to mu muna mutunta juna tsakanin mu da ku amma wallahi ku sani cewa mu ba yara bane kuma muna da ilimi kuma muna bibiya ku da abin da kuke komantar ne ba mu yi muku a ƙasan bidiyon da in kuka saki wallahi duk muna bin kuda abin da kuke to tura ce ta kai bango babu yanda ka iya dole ka fito ka amayo abin da yake ka. domin ba wani tsoron ku ake ba ba wani a'a magana ce ta gaskiya ce yanda kuke ganin wai kuna da incin wai ku rika ta yan jarida kuna tambayoyi a wannan incin kun zake da yawa ya kuke ku masu inci da masu ƙasa kenan ya kamata ku tsara al'amarin ku kuna son ya tafi normal abinda bai dace ba ku bar yin shi wannan abubuwan duk wani dan Nijar mai hankali bai jin dadin shi to ku ba ku iya tunani cikin kanku abinda bai da alheri ga mutane ku bar yin shi mu ainihin kasar nan muna zaman lafiya mu sai kuke ku zo ku tada mana zaman tsaye kuma duk wani shugaba a cikin kasar ga ta nijar da yake ganin in wannan abin alheri ne na nasi da Allah ba karamin bala'i bane za su tado muku so ta su bara muku kasa wallahi saboda ranar da aka ce matan sun buzurar da su sun ki bin mazan da sauransu ku kanku ba ku jin daɗin shugabancin nan wallahi ku kuma mata yan uwanmu da kuke gani wannan bbc wallahi ku rabu da wannan tambayoyin da suke kuna zuwa duk kuna amayen musu abin da yake damu ku ba abin da za su ba ku wallahi ba abin da za su ba ku bai kamata ba eh bayo bayan Niger suke ta korafi akan waga BBC kuma sun ki daina abubuwan da suke to gaban nan mun alƙawartar mu kanmu cewa duk abin da kuka yi wanda bai dace wallahi mun hoto mun gaya muku magana wannan zubar ta baki zai mun hoto muna yin ta don haka allah da ya samu dace